jaruma zibriti na daga cikin jaruman kannywood wadda suka fito suka nuna fusatar su kan tabarbarewar lamarin tsaro da kuma ko uku da shugaban kasa ke yi game da lamarin yan arewa shin wai mina na ka damun mu mina na ka damun mu mina na ka damun mu ba ka taba ji an ce wai gashi can an dau mataki arewa gashi can an yi mina na arewa sai kudu Kudu yanzu wallahi daga kahan mutum an ka taka sai kaji an ce an dauki mataki a kai nai mu ne ƴaƴan kwaɗi waɗanda ba a ɗaukar mataki a kan mu a'a ba mu da aiki sai zaben ku ranar siyasa ku hito ku da kwarkwata ku taho ku zaɓe mu ku hito da katin siyasa mun ƙi mu hito da katin siyasa lokacin siyasa in ya hito mu ta kwarkwata ba ci ba sha kuɗin jiha kuɗin gari aka yi ma ba a yi duk ɗaya mu zaɓi na gari mu zaɓi na gari amma an muka zaɓe ku mi za ku na baku komi sai dai ku yi ta flying abroad ku ta nan ku ta nan ba ku da aikin yin sai neman ɗiyan mutane yau an ka ce ana kashe kashe nan ana kashe babu wani mugun mataki da za a ɗaukan mana Allah ubangiji shin ina manyan manyan mu da suke cikin garin Sokoto ina kuke ina kuke siyasa yanzu su kiras a fara ta mina na kun kai muna mina na kun kai muna da zamu hito mu ce gashi abinda manyan mu sun kai mana minana ba ku towa ku taimake mu ku sa mana securities ku yi fighting magani ba ku taho kuna ɗaukar speaker kuna magana ba sai an gama wannan ku ku heto lokacin siyasa mi za mu muku shin ba mu da aikin yi sai taho mu rinka zaben ku zaben ku ɗaya na aikin mu ba a cewa yanzu ga wani abubuwa da dai an ka hito sababbi waɗanda manya na sun ka hito da shi opportunity na da za a ce gaji talakawa su zo su babu shi kashe mu kamar ɗiyan kwaɗi wai shi kenan ku tun da ɗiyanku suna nan tare da ku cikin falo muna yan banza wallahi ku to ku ɗauki mataki ko Allah shi san walahi wallahi tallahi yanzu misali ba mu da rau gabaki ɗaya mu ba mu da rai mu mutu dukan mu don mun mutu sai dabbobi ɗaya na rage daga ku sai ɗiyan ku wa ka zaɓan ku lokacin siyasa ku za ku zaɓan kanku ku za ku mulkin kanku eh za ku yi mana yau ku ce mana i gashi dai don Allah talakawa ga abin da mun kai muku tukuncin abubuwan da kun kai mana lokacin siyasa ni nana ni kun kai da za ku yi bugun gaba ku yi alfahari shin ba ku tsoron ranar gobe kiyama Allah zai tambaye ku duk mulkin da kun kai akan mu ba ku tsoro shin wai ko kun san ranar da za ku mutu kashe mu ɗaya ake yi wa ba ku ɗaukan mataki sai dai yau wanga ya ce dan dan shi ya ta kasar waje sai dai wanga ya ce yau dan dan shi ya kai mu da bamu da kuɗin jirgi da mu mutu kuma kan mu tai ko ina for what ba ku bamu ba kan mu hita mu nema mu hita mu nema ana ta dauke mu ba ku daukan mataki ku kare mu kawai muka so ku mana kariya shi kawai muka so ba mu son komi bisalam